إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذهما في الليل إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترونها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ولكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا إذا ولكن بعدت عليهم الشقة وتهلكون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha biyu ga watan ramadan hijira ta dubu da hudu da arba'in da ɗaya, ya dace da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin. muna cikin tafsirin suratul hajji a yau za mu ci gaba daga aya ta goma sha bakwai insha Allah wannan karatun namu na yau yana dauke da bayani akan raba gardamar da ta auku tsakanin addinai a ranar tashin kiyama wato duk wani sabani da aka yi na addini sabanin fahimta game da addini Allah zai warware shi a ranar tashin kiyama kowane sabani Allah madaukaki ya ce innal ladina amanu na amanu wal ladina hadu was sabina wal nasara wal majusa wal ladina ashraku inna Allah Inna lalazi na amanu lalle waɗanda suka yi imani wato musulmai kenan, wallazi na hadu da waɗanda suka bi addinin Yahudanci, wasu sabi'ina da sabi'ai wa nasara waɗanda suka bi addinin nasara wal majusa da kuma majusai su ne masu riko da addinin mutanen farisa wallazi na asharaku da waɗanda masu suka yi shirka da Allah matsafa inna Allah yafsilu yawm al-qiyama lalle Allah zai rarraba tsakaninsu a ranar tashin kiyama duk rigiman da ka gani ana yi ta addini wallahi sai Allah ya warware ta tsakanin wannan addini da wancan tsakanin wannan dariƙa da wancan tsakanin wannan ƙungiya da wannan wallahi babu rigimar da Allah ba zai magana kanta ba a ranar tashin kiyama saboda haka yasa Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in shahid lalle Allah mahalarci ne akan dukkan komai duk abin da ake yi Allah yana halarce idan aka ce yana halarce ya gani ya sani Allah ka sa mu tabbata akan gaskiya wato don haka yasa mutum ya rika duba aqidarsa a da yaushe domin akwai ranar hisabi wannan shine abin da Allah ke tabbatar mana kaga ba wai addini guda ya faɗa ba da waɗanda suka yi imani da yahudawa da sabi'ai da nasara da majus da waɗanda suka yi shirka waɗanda suka yi kafirci kenan Allah ya ce lallai sai ya rarraba wato hukunci a tsakaninsu inna Allah ya na bainahum yawmal qiyamah suwaye ake kira asabi'a riga mun san suwaye yahudawa nasara almajus amma asabi'a wato wata jama'a ce da Allah madaukake magana akan ta a cikin alkur'ani a wurare uku a wurare guda uku kuma hakika malamai sun yi maganganu da dama akan wannan ɗariƙa din mabiyan addini da ake kiransu as-sabi'a su ne waɗanda Allah ya kira su wa wasabi'ina wa nasara misali al-imam at-tabari tafsirin tafsirinsa mujallar na farko shafin 146 yace a sabiuna jam'u sabi'in asali da larabci ina aka ce mutum asabi'u al-mustahdisu bi siwa dinihi dinan mutumin da ya kirkiro wani sabon addini shi ake kiransa asabi wato wanda ya fandare wanda ya fandare ya karkace saboda su larabawa sun saba da bautan gumaka amma sai aka samu wasu daga cikin larabawa waɗanda ba sa wannan bautan gumaka din wani addini ne mai kama da yahudanci da kuma nasara shine larabawa suke kiransu asabi'una wato fandararru waɗanda sun bar addinin gargajiya addinin tsafi na bautan gumaka sun koma wani sabon addini wato kalmurtaddi min ahlil islami addini kamar musulmi ne yayi ridda ce a ce to haka larabawa suke kiran duk mutumin da ya bar addinin su na asali as-sabi'u wa kullu kharijin min dinin kana alaihi ila akhirin ila akhirin ghairihi tusammihi al-arabu sabi'a al'imamu kabari ya ce duk wanda ya bar addinin asali ya koma wani sabon addini to larabawa suna kiran shi asabi'u saboda haka yasa shi ma Allah ya kira su asabi'u sabi'una to amma idan ka dubi bayanai da malamai suka yi magabata ba za ka samu malamin da ya magana mai gamsarwa akan waɗannan mabiya addinan kamar ibnu qayyim al ba akwai littafinsa da ake kira ahkamu ahli zimma mujallar na farko shafi na 98 ibn al-qayyim al-jawziya yace duk talafan an-nasu fihim ikhtilafan kaseera hakika an samu sabanin game da suwaye ake kira asabiuna Waɗanda Allah madaukaki yace su ma sai yi musu hisabi a ranar tashin kiyama wa ashkala amruhum ala al-a'imma manyan malamai al'amarin asabi'u din ya rikitar da su li adam al bi mazhabihim wa dinihim saboda rashin sanin hakikanin addinin nasu da kuma wato salon yadda suke yin addinin kansa shi ne ibnu qayyim jauzi ya ce to amma in ka dubi Alkur'ani za ka samu amsa domin Alkur'ani ya yi magana a kansu a wurare uku wato Allah ta'ala wata'ala yi magana a kan asabi'un a ayoyi guda uku a cikin Alkur'ani. idan ka dubi waɗannan ayoyi wato za ka gane cewa asabi'a ummatun kabira ibn sa'idu wa shafi wata al'umma ce babba ita wannan al'ummar akwai na kwarai cikinsu akwai na banza su asabi'u na ɗin ihdal umamil munqasima ila mu'minin wa وكافر kamar yadda ka sani a yahudawa an samu mumini da kafiri a nasara an samu muminai da kafirai a musulmai ma haka A al'umar annabi kai an samu haka fa innal ma qabla ma mab'athin nabiy naw'an ibn al-qayyim al-jawziya yace kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wato mutane kashi biyu ne kafin Allah ya turo manzonsa mutane nau'i biyu ne nau'un kuffarun ashkiya kulluhum laysa fihim sa'idun nau'i guda kafirai ne tsantsa babu wani mai riko da addinin kwarai a cikin su ka abadatul awsani wal majus kamar masu bautan gumaka mutane a makka gumaka ne kewaye da ka'aba saboda haka akwai masu bautan gumaka tsantsa sannan akwai almajus almajus su ne mutanen farisa kaga waɗannan tsantsan kafirai ne masu bautan gunki da masu bautan wuta waɗannan kafirai ne gaba ɗaya sai ce wa nau'un sannan kashi guda kuma fa kafin aiko manzon Allah kenan mun na ila sa'idin wa shaqiyyin da zama akwai kashi guda na jama'a su kuma sun rabu gida biyu ana samun na kwarai ana samun na banza to waɗannan su ne marika addini waɗanda suna rike da addinai kaga akwai al-yahud akwai an-nasara akwai as-sabi'a wato wannan kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka dubi duniya kamar yadda ibnu qayyim jawziya yake cewa zaka ga ita duniya mabiya addinai kashi biyu ne kashi guda tsantsan kafirai ne ba su yarda da Allah ba wato su ne waɗanda suke bautan gunki da kuma majus mutanen farisa kashi guda fa su suna da addini kamar yahudu nasara as-sabi'a amma kuma su din ma ba na kware bane tsantsa akwai na banza a cikin su saboda haka sai Allah ya haɗa waɗannan addinan gaba ɗaya ya yi magana a kansu ya haɗa nau'i biyu ɗin wato da kafiran da musulman bi ma'ana da na ƙwarai da na banza kafin aiko manzon Allah kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗa su a wuri guda gaba ɗayansu misali in ka dubi suratul baqara aya ta 62 wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wannan suratul bakara aya ta 62 kaga nan Allah ya hada su waɗannan kafin ma Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal ladina amanu wadanda suka yi imani wal ladina hadu wadanda suka zama yahudawa ne wan nasara da wadanda suka zama nasara wasabiina da sabi'ai man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda yayi imani da Allah da ranar karshe wa amila salihan kuma yayi aikin kwarai falahum ajruhum inda rabbihim to za su samu ladan su wajen Allah wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su babu bakin ciki bi ma'ana ba sa bakin ciki Allah zai musu sakayya na kwarai a nan a suratul bakara sai Allah ya tabbatar da asabi'una da al-yahudu da an-nasara za a iya samun masu shiga aljanna ashe kaga asabi'una suna da addini eh, ka lura da ayar da ta zo ta magana innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina sai Allah ya ce man amana billahi wal yawmil akhir ashe akwai wanda yake yayi imani da Allah da ranar ƙarshe a cikin musulmai akwai wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe a cikin Yahudawa akwai wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe a cikin Nasara akwai wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe a cikin as Shi ne Allah ya ce falahum ajruhum inda rabbihim za su samu ladan su a wajen Allah wannan ya nuna cewar as ɗin dinnan ana samun na kirki a cikinsu. Wanda shi ne zahirin Alƙur'ani wuri na biyu da Allah ya yi magana a kan asabi'una ita ce suratul ma'ida aya ta 69 suratul ma'ida aya 69 inna amanu wallazina hadu was-sabi'una wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda yayi kama da suratul baqara illa dai abin da ya bambanta falahum ajruhum inda rabbihim shine babu amma da ayat suratul baqara aya 62 da wannan aya 69 ta suratul maida sai suka zo da bayani iri guda Allah madaukaki ya ce waɗanda suka yi imani waɗanda suka bi addinin yahudawa waɗanda suka zama sabi'ai ne da nasara kaga Allah ya hada su innal ladhina amanu wal na hadu was na wan nasara sai Allah ya ce man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan ashe ya nuna cewar ana samun na kware a cikin Asabi'una. sai Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum yazanun babu bakin ciki gare su babu tsoro Allah tabaaraka wa ta'ala zai musu sakayyar abin da suka aikata wuri na uku da Allah ya magana akan asabi'una ita ce ayat da muka karanta ana suratul hajj aya ta 17 innal ladzina amanu wal ladzina hadu was sabiina kaga wannan ayar kuma sai aka kara da arna amma waɗancan ayoyi guda biyun babu kafirai tsantsan masu imani ake magana a in eh, ka duba ta suratul baqara innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina sai Allah ya ce man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun a suratul maida aya ta 69 innal ladzina amanu wal hadu wasabiuna wan billahi wal yawmil kaga dunna ana magana waɗanda suka yi imani da Allah ne saboda nasara sun yadda akwai Allah yahudu sun yadda akwai Allah as sun yadda akwai Allah amma da Allah ya tashi magana akan suratul hajjifa fa sai ya shigo da kafirai kaga ya gwada cewar ba waɗancan ne kaɗai za a musu hisabi a ranar tashin kiyama ba hatta kafirai su ma sai Allah ya raba gardama a tsakaninsu a ranar tashin kiyama don haka yasa aya ta suratul hajji ta bambanta da waɗancan ayoyin innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan-nasara wal-majusa wal ladzina kaga an ƙara da kafirai wal maimakon Allah ya ce falahum ajruhum la sai Allah ya ce inna allaha yafsilu Yau yawmal qiyamah Allah zai raba gardama a tsakaninsu a ranar tashin kiyama inna allaha ala kulli shay'in shahid lawato shi Allah mai halarta ne akan dukkan komai ibn al-qayyim al-jawziya yace in ka dubi suratul hajj Allah bai ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir ba me yasa li'annahu zakara ma'ahum al-majus wal ladina ku? saboda aka ce suka zama mutane kashi shida aka kawo a suratul hajji muminai su ne musulmai na ɗaya yahudawa biyu kenan asabi'u na uku annasara hudu almajusu biyar walladina asharaku masu shirka kaga shida saboda haka mabiya addinai a duniya kashi shida ne ba sa wuce wannan bayanin da Allah madaukake a wannan sura kaga Allah ya haɗa duk wasu masu addini ya ce Allah sai ya raba gardama a tsakaninsu a ranar tashin kiyama don haka wallahi duk kace na ce da ake akan addini farawa aka yi ba a gama ba Allah sai ya maimaita shi a filin hisabi Allah sai ya ce wane kai ke da gaskiya kai ko wane makaryaci ne ko ko a ce maka a kai gusture Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya wato Allah ya yi alkawari sai ya raba gardama a tsakanin mabiya addini don mutumin da ke rike da wani addini da ƙarya da gaskiya sai Allah ya yi hisabi kansa wannan shine abin da ayan nan take magana akai to su as-sabi'u da dinnan waɗannan ayoyi guda biyu na Qur'ani da aya ta 62 ta suratul baqara da aya ta 69 ta suratul ma'ida sun tabbatar mana as-sabi'una fihimul mu'min wal kafir sabi'ai da su da musulmai da su da yahudawa da su da nasara tafiyar farki guda ne ana samun na kwarai a cikinsu ana samun na banza kuma idan aka samu na kwarai zai tafi aljanna in ji Allah tabaraka wa ta'ala don haka ana samun na kirki ana samun na banza domin in ka dubi ayoyin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ibn al-qayyim al-jawziya yace to idan ka koma ga tarihi su waye ake kiransu asabi'un yace ummatun qadimatun wato al'umma ce da daddiya ita wannan al'umma mai riko da addini da ake kira as-sabiuna ibn qayyim al-jawziya yace dadewar su qabla al-yahudi wan nasara dadewar ta riga yahudawa kuma dadewar ta riga nasara dadewar as-sabiuna kaga kenan wato suna riko da addini tun jimawa tun kafin addinin yahudanci ya bayyana to sannan daga baya su ma sun karkasu kamar yadda sauran addinai suka karkasu kamar yadda yahudanci ya karkasu nasara ce ya karkasu haka nan su ma a sabi'una sun karkasu Ya yace sabi'a hunafa akwai na kwarai waɗanda suna ƙoƙarin dacewa da gaskiya sannan sabi'atun mushrikuna akwai kafirai kuma a cikinsu. su to sai ya bada misali yace wa kanat harranu dara mamlaka haula'i qabla al-masih tun kafin a haifi annabi isa alaihi salam waɗannan suna nan a ƙasar larabawa suna kuma da littafansu wa ta'alifu wa ulum suna da littafansu suna da ilimi ilimi wato kamar yadda ka san a musulunci akwai ilimi akwai ilimi za a ce akwai fikihu akwai kaza tafsiri menene Tun su ma suna da iliminsu. wannan duk bayanin ibnu al-qayyim al-jawziya kenan fa wanda ya fi shekara 700 da yin magana to su kuwa tun kafin ma haihuwar annabi isa alaihi salam suna da addinin su wannan addinin akwai na kware cikin su suna da littafai suna da ilimi ah, ibn al-qayyim jawziya yace a bagdad wa kana fi bagdad minhum ta'ifatun kabira har ma a bagdad an samu jama'a mai yawa bagdad wannan bayan zamanin manzon Allah kenan ba wai kafin zamanin annabi isa ba domin babu bagdad a wancan lokaci a bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka kafa wannan birni shine yake cewa an samu waɗanda daga cikin mabiya wannan addinin akwai mutumin da ake kiransa Ibrahim bin Hilal As-Sabi'i Ibrahim bin Hilal As-Sabi'i yana addinin As-Sabi'una ne amma kuma idan watan azumi ya tsaya za a ringa azumi da shi tare da musulmai yana azumi sai shi ne ya ce to za ka ga addinin nasu yana kama da addinin musulmai duk da cewar ba kai tsaye musuluncin ba ne amma ai abinda zai gwada maka cewar ana samun na kirki aya ce ta alkur'ani kaga Allah ya sanya su a sahun musulmai da yahudu da nasara kuma Allah ya ce na kwarai zai shiga aljanna a cikinsu ya nuna cewar ana samun na kirki a cikinsu saboda ka asabi'una din nan al'umma ce da daddu sannan akwai na kwarai akwai na banza sai ya ce wa aksarhum falasifa amma akasarin su a yanzu ba musulmai ne kafirai ne suna wato rike aƙida ta philosophy walahum maqalatun mashhura ha ashabul maqalat suna da maganganu da abubuwa haka dai da ya shahara wajen su Abinda ya shafi rayuwa wa jumlatu amrihim annahum la yukazzibuna al-anbiya shine ibn al-qayyim al-jawziya yace a dunkule idan za a yi sharhi game da suwaye sabi sabiuna ibn al-qayyim al-jawziya yace sai yace to sai a ce maka mutane ne da sun yadda akwai Allah mutane ne da sun yadda akwai annabawan Allah ba sa ta annabawa sannan wala yujibu nattiba'ahum ba sa tilasta abisu wato kaga dai addinin musulunci ai dole ne ka bi eh, dole ne ka bi amma su ba su tilasta wani ya bi su la in baka bi su ba suna ɗauka matuƙar dai ka dace da karantarwansu fa'anta sa'idun ka tsira wato addini ne wanda yake ba shi da fitina a cikinsa wa illam ya taƙayyar bihin ko da mutum bai bi ta farkin nasu ba in dai ka yarda da abin da suka zo da shi to shi ke su a ganinsu ka dace to wannan bayani na ibn al-qayyim jawziya wanda in ka dubi wato littafinsa da muka ce Eh, ya yi magana a kai kuma haka shi ma ibn taimiyya malaminsa ya yi magana a littafin da ake kira arraddu allon mantukiyin yana shafin 287 da minhaji sunnatin nabawiyya yana farkon mujalladi na biyar na minhaji sunna haka ma littafin iktida'u siratul mustaqim yana mujallar na farkon shafi na 42 game da waɗannan mutane da ake kiran kiransu asabi'un in ka dubi tafsirin eh, ibn ashur shine at-tahrir wa tanwir yana suratul baqara ayat da muka karanta aya ta 62 inda Allah ya magana akan asabiuna zaka ga bayani mai tsawo da yayi game da wannan aqidar da ake kiranta asabiuna amma hakika a yanzu kamar yadda Ibnu Qayyim Jawziya ya faɗa suna girmama taurari kuma sun fi raja'a ga kafirci kuma har yanzu dinnan akwai asabiuna din har yanzu maganar da muke akwai asabiuna in ka tafi kudancin Iraq da kuma kudancin iran za a same su suna ana kiransu mandanism haka suke kiran kansu wanda da turanci kenan eh, ya abudun da mala'ika sukan bauta wa mala'iku da wato akwai kafirai cikinsu yadda Allah maɗaukaki ya faɗa kamar yadda ya zo cikin bayanin ibn al-qaimul jawziya sannan suna da littafi mai tsarki wanda suke kiran shi kin kinzaraba kinzaraba din da ma'anarsa alkanzul azim babban taska in ka dubi littafin zaka ga suna cewa ai yana daga cikin littafan da Allah ya ba mu annabi Adam alaihi salam kuma hakika a cikin littafan zaka ga addu'o'i waɗanda kalmomin suna da ɗan ma'ana har ma kuma zaka ga sunayen Allah da siffofin Allah waɗanda suka dace da namu na musulunci wato akwai ta inda mun dace da su hakika ta wajen yadda da Allah tabaraka wata'ala ta wajen imani da annabawan Allah sannan sun yadda akwai mala'iku sun yadda akwai azabar Allah wato ya zamanto inda aka dace da su a addini yana da yawa saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace su din ma wato Allah zai musu hisabi wanda ya dace da gaskiya ya shiga aljanna wanda kuma ya bace ya zamanto ya tafi wuta Allah shi kare mu me aya ta gaba tace ce tara Allah yasjudu lahu ma fi السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ashe baka gani shi Allah waɗanda ke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasa suna sujuda gare shi wa shamsu wal da rana da wata wan jumu da taurari waljibalu da duwatsu wa shajaru da itatuwa bishiyoyi waddawabu da dukkan dabbobi da ke rarrafe a doron ƙasa wa kasirun minan nasi haka nan ma da yawa mutane suna ma Allah sujuda wa kasirun haƙƙan alaihi al'azabu amma kuma da yawa mutanen akwai wanda kalmar azaba ta riga ta waje ba a kansu Allah ka saba mu bane wa man yuhinillahu wanda Allah ya wulakanta fama lahu min mukrim babu mai daraja shi wato ka duba abinda Allah ya jera wato kamar ka yi wa kanka fada idan aka ce waɗanda ke sama suna sujuda ga Allah halittun da ke ƙasa suna sujuda ga Allah rana tana sujuda ga Allah wata yana sujuda ga Allah taurari suna sujuda ga Allah duwatsu suna sujuda ga Allah bishiyoyi na sujuda ga Allah dabbobi duka suna ma Allah sujuda ga ma ƴan adam da yawa suna ma Allah sujuda amma kai me ya hana ka wato kamar haka Allah yake nufi kai me ya hana ka shine sai Allah ya ce au ai wanda Allah ya wulakanta ba mai iya daraja shi saboda hakika in ba mutum ya taɓaɓɓe ba wannan ya ishe shi misali a ce duk halittu suna yi wa Allah biyayya amma ban da kai inna Allah ya fa'adu ma ya sha Allah yana aikata abin da ya nufi wannan sujudar da Allah maɗaukaki ya faɗa sujuda ce da babu wanda ya santa isai shi kansa shi Allah la na arifu kaifiyatahu ba ma sanin yanda sujudar halittu take ga Allah baraka wa ta'ala wala ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu babu wanda ke sanin yaya sujudar halittu take kaga dai mu sujudar mu ai muna dora goshi ne a ƙasa amma ba haka bane sauran halittu suke sujuda kowace halitta da yanda take ma Allah sujuda saboda haka karka rika dauka da cewar ai yanda dan adam ke sujuda haka rana take ya ala ba haka bane ai Allah ya ce rana na sujuda wata na sujuda ai bishiyoyi ma ya ce suna sujuda amma ka taɓa ganin su bishiya da ta sauka kasa ne la amma gashi Allah ya ce bishiyoyi suna sujuda ya san a tsaye suke amma ya ce suna sujuda kaga ba mu san yanda suke sujudar ba kenan saboda ka kowace halitta da irin yanda take ma Allah sujuda in ka duba sharhun nawawi ala sahih muslim juz'i na biyu shafin 197 al-imam an-nawawi ce wa amma sujudu shamsi fa huwa bi tamyizin wa idrakin yakhluquhu Allah ta'ala fiha duk da cewar kowace halitta kaji an ce tana sujuda kamar misali rana to karka dauka kawai tana yi ne bata san tana yi ba a'a yanda kai ka san kana sujuda haka kowace halitta ta sani tana ma Allah sujuda saboda Allah ya sanya mata hankali ya sanya mata tunani ya sanya mata zaɓi saboda haka za ta yi sujudan ta san sujudar take kuma ta san tana ma Allah wannan sujudan ne tana bautan Allah to nan Allah ya bada misali da abubuwa masu hankali kenan dan yace alam tara anna yasjudu man ko man fis samawati yana misali ne da duk wani abu mai hankali in dai a sama yake ko a ƙasa yake to yana bautan Allah in baka yi ba kai ne tababbe duk wani abu mai hankali yana bautan Allah to amma in ka dawo suratul nahl ayata 48 zuwa 50 nan kuma sai Allah ya hada da ma marasa hankalin awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu dhilaluhu anil yamini wash-shama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun walillahi yasjudu ma aka ne ko fis samawati wa ma fil ardi kaga nan sai ya ce ma maimakon man da ya kawo shi a suratul hajji Allah tabaraka wa ta'ala yace awalam yarau raushin kafirai ba sa gani ila ma khalaqa Allah min shay'in dukkan komai dubi duk wata halittar Allah inji Allah yace komai ne ne ka duba Ya yatafayyu zilaluhu anil yamin was shama'il sujadan lillah duk abin da ka gani inuwarsa tana karkatawa tayi dama ko tayi hagu me yasa inuwar take karkatawa sujuda ne ga Allah kowace halitta na sujuda ga Allah sai Allah madaukake ya ce wa hum dakhiruna amma su ba ga sunan makaskanta sun ki yin sujuda din walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin sammai yana sujuda ga Allah da kuma abin da ke cikin ƙasa min dabbatin Allah ya ce kowace dabba min dabbatin wallahi babu dabbar da ba ta yi ma Allah sujuda da ƙwaro da tsuntsu da dabba da take rarrafe doron ƙasa duk abin da ka sani yana ma Allah sujuda wal mala'ikatu da kuma mala'iku sai Allah ya ce wa hum la yastakbiruna kuma duka ba su girman kai ga Allah babu halittar da take ma Allah girman kai in banda da dan adam ya na rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maru to nan sujudan nan da Allah ya umarni ayi yi ibadarsa da aka yi. saɓani da aka samu na kafirci da sauransu wanda Allah ya alkawari sai ya yi hisabi sai ya raba wannan gardama a ranar tashin kiyama to sai Allah ya bada misali da abin da ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في ما في يسهر يسحر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد wato sai Allah madaukake ba da misali da abin da ya auku zamanin Annabi sallallahu alaihi kaga dai an fara misali an fara bayani da cewar duk wani sabani Allah zai warware shi a kiyama duk wata rigima ta addini Allah sai ya warware ta to sai aka kawo rigimar da ta faru a zamanin manzon Allah hazani khasmani waɗannan kashi biyu na masu jayayya wato lokacin da aka tsaya za a gwabza yaƙi a yaƙin badar kenan wanda shine yaƙin farko ga sojojin musulmai dama ga na kafirai a hagu hada ne khasmani waɗannan abokan husuma kashi biyu iqtasamu fi rabihin suna jayayya game da Allah mahaliccinsu sai Allah ya ce na kafaru waɗanda suka kafirce qutti'at lahum siyabun min narin tuntuni an yanyanka musu tufafin wuta tuntuni an dinka kayan tufan an dinka kaya tufafi na wuta an riga an aje musu kafirai wato siyabun min narin tufafi na wuta an riga an dinka musu shine at an yanyanka musu yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim ana zuba tafasasshen ruwa a saman kawunan su Allah ka tsare mu ana zuba tafasasshen ruwa a saman kawunan su Allah madaukake ya ce yusaru bihi ma fi butunihim yusaru bihi ma fi butunihim wannan tafasasshen ruwan yana narke abin da ke cikunan su za a zuba wa mutum tafasasshen ruwa amma kuma yana narka abin da ke cikinsa julud da kuma fatarsa saboda zafin wannan ruwan Allah ka tsare mu wato in ka dubi sahihul bukhari kitabu tafsir al-imam bukhari ya fassara wannan aya da muka karanta aya ta 19 ta suratul hajj hazani khasman ikhtasamu fi rabbihim ya kawo hadisi na 43 hadisin yana sahihu muslim kitabu tafsir hadisin abu zar al-gifari abu zar al-gifari sai da ya rantse da Allah kana yuqsimu qasaman abu zar al-gifari ya rantsa da Allah yace kun ga wannan ayan hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim Allah ya ce waɗannan masu husuma kashi biyu waɗanda suke husuma game da Allah mahaliccinsu Abu Zar al-Ghifari ya ce nazalat wannan aya ta sauko ne fa saboda Hamza babban manzon Allah wa sahibaihi da 'yan uwansa biyu wa utubatu wa sahibaihi da kuma utuba ta gefen kafirai wa sahibaihi da ƴan uwansa biyu yawma barazu fi yawmi badr wato ita wannan ayan Allah ya saukar da ita ne game da gwabzawa da aka yi a yakin badar fito na fito da aka yi an yi fito na fito ka san da ba za a fara fara yaki ba sai an yi wannan fito na fito din abin da ya faru shine lokacin da aka taho yakin yakin badar wanda shine yakin farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da mutanen makka ya taho ta riwayar qais bin bin ubadil Kaisu bin ubadin yana cewa fihim nazalat khasmani hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim qala humul ladina barazu yawma badrin mutane uku ta gefen annabi ta gefen sahabbai akwai sayyiduna ali akwai hamza sannan akwai ubaida bin al-haris bin abdul muttalib dukkan su yan uwan manzon Allah ne kaga sayyiduna ali dan babban manzon Allah ne tunda babansa shine abu talib hamza babban manzon Allah ne tunda shi da baban manzon Allah baban su guda ko sannan ubaida bin al-harisi bin abdul muttali ubaida shi ma dan babban manzon Allah ne saboda akwai babban annabi da ake kira al-harisu bin abdul muttali shine ma babban yaron eh, abdul muttali saboda ka waɗannan 'yan uwan annabi ne ya zamanto su ne suka fito ta gefen manzon Allah walladina barazuhum min quraish daya gefen kafirai quraishawa fa sai aka samu mutane uku suka fito shayba bin rabi'a utba bin rabi'a da kuma al bin utba in ka dubi littafan tarihi zaka gani kamar siratu ibn hisham juz'i na farkon shafin 702 kamar kitabu tarihi tabari yana mujallar na biyu shafin 445 kitabu dalailun nubuwa na al-imam al yana mujallar na uku shafi na saba'in da biyu aka albidayatu wani haya na ibnu kasir eh, yana mujallar na uku shafi na hamsin da tara yakin badar dai shine yakin farko saboda yi sa kusan kowane littafin tarihi in dai ka buɗe za ka ga bayanin yakin badar kuma in ka buɗe haka za ka gani yanda al bukari bukhari ya kawo hadisi karkashin fassarar wannan aya wata abin da ya faru akwai riwaya da shi kansa sayyidina Ali ya da labari ya ce lokacin da aka taho za a gwabza yakin badar ga sojojin kafirai sun ja daga ga sojojin musulmi sun ja daga sahabban manzon Allah kina yace sun makaraja utba bin rabi'a bai na baina shi shaiba bin rabi'a wa bin hilwalid bin utba sai ga utba bin rabi'a ya fito daga gefen kafirai utba bin rabi'a yana gefen mutanen makka ya taho da dan uwansa yana da dan uwa da ake kiran Shayba bin Rabi'a sannan yazo zo da ɗansa Al-Walid bin Utba kaga yazo zo da ɗansa a filin yakin sannan kuma yana da ƙaninsa shine Shayba bin Rabi'a waɗannan su ne mafi girman tsagerun kafirai saboda haka sai ya fito daga ainihin sahun kafirai hatta idza fasala min as safi da a'ilan mubaraza tun daga musulmai sun ja daga gefe kafirai sun ja daga gefe sai ya fito daga gefen kafirai da ya taho sai da ya kusa tsakiya inda kowa yana ganinsa sai ya ce wa zai yi fito na fito kaga kenan yana wato a fara irin karawa mutum ɗaɗɗaya ɗin nan kafin kuma dai yakin ya rincaɓe duka wanda da haka ake yin yaki ba kamar yanzu ba ne yana cewa waye zai waye ke ganin zai iya fito na fito yana challenging gefen musulmai wani abin da zai baka sha'awa sai ga wasu yara kanana guda uku yaran madina wop suka zabu da suka fado cikin filin yan ƙanana mitsi-mitsi ɗaya ana kiransa aufu ɗaya ana kiransa mu'awwaz ibn al-haris wa ummuhuma afra'u wa rajulun akhar sannan ga wani mutum guda wannan shi ba yaro ba bane mawakin manzon Allah da ake kiransa Abdullah bin Rawaha kuma dai dukkan su mutanen Madina ne amma waɗannan yaran uwarsu guda ɗaya sunan shi Aufu ɗaya sunan shi Mu'awwaz yana cewa waye zai fito na fito sai ga yara kanana sun tawo filin suka ce mu ne da mu za a yi to da ya ga yara sannan ga Abdullah bin Rawaha yace mana to ko kuma su waye kalu suka ce rahatun min al'asari mu mutanen madina ne kalu sai shi utubatu bin rabi'a sai ya ce malana biku min haja ba mu da bukatar ku ai ka san shi annabi mutumin makka ne sannan sai sayyidina ali mutumin makka ne su hamza mutanen makka ne na duka mutanen makka ne saboda ka shi kafirin utubatu bin rabi'a yana so yana challenging a samu musulmi mutumin makka ya fito ya kara da shi wato dan uwansa na jini yake so a buga da shi saboda sai ya ce malana bikum min haja summa nada munadihim ya muhammad akhrij ilaina akfa'ana min qaumina ya kai muhammad in kana jin mu ka fitar mana da sa'o'in mu waɗanda kabilar mu guda ce da su mu gwabza mu gani tunda kun bar garin mu mun zo ne a raba dai ni shine sai manzo Allah ya ce to yan uwa ake nema sai manzon Allah ya ce kun ubay da binul harisi ubay da binul harisi tashi dan bakwan manzan Allah ne hamza bafana tashi kum ya ali ina ali bin abi talib kai ma tashi kaga duk yan uwan manzon Allah ne ga ubay da binul harisi ga hamza ga sayyiduna ali bin abi talib wanda sayyiduna ali akwai hadisin da alimamu ahmad ya ruwaito nashi shi da kansa yake bada labarin yadda aka gwabza a yakin badar din falamma qamu wa minhum qalu lokacin da waɗannan mutane uku suka fito daga gefen musulmai can kuma dama su uku utubatu da ɗansa da ƙanishi? shi utubatu bin rabi'a da ɗan uwansa shine shaiba bin rabi'a sannan kuma ɗan shi alwalidu bin utuba kaga su uku can nan ma kuma gefen musulmai mutum uku manzon Allah shi ya zabe su suna tahowa kusa mana antum ko kuma ba su waye kala sai ubaida ya ce ubaida ne hamza shi kuma ya ce hamza ne sayyidina ali ce aliyun ne kazo suka ce na'am akfa'un kiram babu shakka yanzu an samu sa'o'i waɗanda sun dace in ji wannan kafin ya ce yanzu mun samu sa'o'i waɗanda sun dace wannan yaƙi zai yi kyau saboda haka fabaraza ubaidatu bin al-harisi wa kana asannal qawli wanda yafi girma shine ubaida bin al-harisi ubaida bin al-harisi wanda manzon Allah yake tashi shine ɗan babban manzon Allah da ake kira Alharisu bin abdul to ya girma annabi ma da shekara goma kaga kenan ba yaro bane a lokacin saboda ka ya riga ya manyanta ne ya fi tsufa yana fitowa a sannu mai rasulullahi bi ashir sinin sai ya kara da utubatu bin rabi'a din shi kansa shi wannan kafiri mai cika bakin shi kuma hamzafa ya gwabza da shaiba bin a kanin shi mai cika bakin shi kuma sayyiduna alifa ya gwabza da dan mai cika bakin shine alwalidu bin utba kaga sun raba kenan hamza bai yana gwabzawa da shaiba bin rabi'a falam yumhil shaiba an qatalahu nan take ya kashe shi sayyiduna ali yana karawa da alwalidu nan take ya kashe shi amma ubaida bin alharisi harisi dan babban manzon Allah saboda girma yawan shekaru sai aka samu dan jinkiri saboda ka sai ya zama sun yi tsara ma juna da shi da utuba an samu sara wancan ya saru wannan wannan ya saru wannan kilahuma asbata sahibahu nan take sayyidina ali da hamza suka garzaya suka karasa utuba suka jawo dan babban su wato shine uh, abin shine ubaida suka jawo shi amma nan ma bai dade ba ya rasu a goma ta ƙarshen watan ramadan hijira ta biyu kaga kenan ba dade ba Allah ya karbaransa Allah ya kara masa yarda a dalilin wannan fada da aka yi wato shi kadai ne ya rasu kaga da Hamza da kuma Sayyidina Ali bin Abi Talib su sun ci nasara kan wannan yaki nasu to wani abin sha'awa da ya faru wannan guri ka tuna yara kanana da suka fara hitowa waɗannan yara ai ba su daina ba iriniyar tasu tana da girma sun shigo waɗannan kafirai suka ce a'a akwai hadisin da ya zo a sahih bukhari yana sahihu muslim kamar sahih bukhari yana kitabul magazi sahih muslim yana kitabul jihadi wasiyar hadisin abdurrahman bin auf to lokacin da yaran nan aka ce su dawo ai sun dawo sahu da suka dawo sahu abdurrahman bin auf yake bada labari ya ce inni lafi safi yau mabadirin ina cikin sahu izil tafattu in waiga fa'iza an yamini wa an yasari fatayani sai in duba gefe na ɗaya na ga wani ɗan ƙaramin yaro ɗaya gefen na duba sai na ga ɗan ƙaramin yaro hadisar sinni kuma shekarun nasu ba yawa abdurrahman bin auf ya ce fa ni lam amanu bi makani hima ban nutsu da kasancewa na a tsakanin yara ba yana yi kuma yara ƙanana a gefe na abdurrahman bin auf ya ce to yana haka sai ɗaya daga cikin ya dan maso sai ya dan shure shi yaron fa kenan sai ce ya amme yana gaya mara hankali ba a ba jihar. da Allah ka nuna min abu jahal in ji yaron yake gaya marfa ya dan matso kusa yake cewa baffa da Allah in kaga abu jahal ka nuna min shi fa kuntu sai na dubi yaro dan karami na ce yabna afi wa ma tasma'u bihi ya kai dan dan uwana in kaga abu jahal me za ka yi da shi a wannan fili kala sai ya ce a laha tun daga cikin garin madina ne ma Allah alƙawari in ra'aituhu in na ganshi an aktulahu au amuta dunahu ko dai in kashe shi ko ni ya kashe ni in ji yarafa ya ce tun daga madina ya taho da wannan alkawari ka duba imani na waɗannan yara ƙanana a zamanin manzon Allah shi abdurrahman bin auf ya fara samun kuzari ashe waɗanda ke gefen sa ba ba ragwage bane yace fa lil akhar dayan ma sai dan shure ni na ɗan saurara sai na ji ya faɗa min irin wancan abin da yaron da ya faɗa yana Allah in ka ga Abu Jahal ya zo wucewa ka gaya mun sai ya ce fa ma sarrani anni baina rajulaini makanahuma wallahi da suka faɗi wannan magana sai na ji na fi jin daɗin tsayuwa kusa da su akan a ce na tsaya kusa da wani babban mutum saboda wato jarumtakar yara to akwai riwaya ta Muslim Abdurrahman bin Auf ya ce fa baina ana waqifun fi saffi yawm badr ina tsaye a sahu nazartu an yamini wa shimali in duba dama ta da haguna fa idza ana baina gulamain min al ansar sai gashi ina tsakanin wasu yara kanana guda biyu daga cikin yaran Madina hadisatin asnanuhuma shekarun su bayawa wato yara ne kanana tamannaitu law kuntu baina abula'a minhuma ina ta buri ina ma a ce waɗanda suke kusa da ni mutane ne wato masu ƙarfi ba yara ƙanana ba ina cikin wannan tunani faga mazani haduhuma sai ɗaya daga cikinsu yake tambaya ta ya ami hal ta'rifu aba jahal ce baffa ko ka san abu jahal kala sai qultu na'am ce kware ko na san shi sai ce wa ma hajatuka ilayhi ya ibn afi me ya bukatar ka kala sai yace ukhbirtu annahu yasubbu rasulallahi abin da ya sa ka ga na zo wannan filin in ji yaron an gaya min yana zagin manzon Allah wallazi nafsi biyadihi ina maka rantsuwa da wanda raina ke hannunsa la in ra'aituhu in na ganshi la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamuta al-ajalu minna yace inuwa ta ba ta rubuwa da nashi sai fa in dayan mu ya riga ajali ya same shi in ji yaron yace in dai na ganshi sai da ya rantsa da Allah yace ba abin da zai raba mu sai dai wanda ajali kawai ya gaggauta masa kala ya ce abdurrahman bin auf ya ce fata ajabtu zalika sai na mamaki sai ɗaya yaron shi ma ya faɗa min haka Fa faƙala mislaha shi ma ya faɗa min irin abin da ɗan uwansa ya faɗa to muna nan a filin yaƙin lokacin da yaƙi ya rincaɓe tsakanin musulmai da kafirai ana gwabzawa falam an shab an nazartu ila abi jahalin ya zulu nasi sai ko na hangi abu jahal gashi can yana cikin jama'a fakultu sai na kira yaran nan na ce ala tara ya ne haza sahibu kuma kun ga wancan suka ce wanne ne sai na nuna musu allazi tas'ala ne anhu wanda kuke tambayan nan to gashi kala yace ina nuna musu abin mamaki Fabtadarahu sai kawai suka ribibi suke rige-rige suke tafiya ba magana tsoro tare da waɗannan yara ya ce kai ka ce yaran shirwa yadda shirwa ke kai hari ga ɗan tsako hakan nan suka dira kan abu jihar bisai fahima da takubbansu hatta katala husara suke abu jihar ya ta idan abin yake zuwa sai da suka ci ƙarfinsa ya faɗi tun man sarrafa ila rasulullah suna ganin kamar sun gama da shi suka zo ga manzon Allah fa akbarahu suka ce ya rasulullahi mun kashe abu jihar in ji yara fa kala sai Allah ya ce ayyukuma qatalahu waye dai cikin ku ya yi kisa faƙala kullum min huma kowannensu sai ya ce ana ni ne sai manzo Allah ya ce to ku bani ku, kun goge takubban ne hal masahtu ma saifai kuma kun goge takubban ku suka ce a'a faƙala la manzo Allah ya ce to ku kawo da wannan ya kawo takobinsa ya gani wannan ya kawo takobinsa ya gani fa mazara, fi saifaini sai manzo Allah ya ce kila kuma qatalahu ko wannan ku ya kashe shi manzo Allah ya ba su ganimarsa anan su sun ɗauka ya mutu alhali sun ci ƙarfinsa ne bai mutu ba domin abin da ya tabbata a littafin tarihi wanda akwai hadisin al'imamul bukhari aidan allah lazi barabahu ibn afra cewa lallai waɗannan yaran wa da ƙani ƴar mace guda ita ce afra'u yaran mace guda ne su suka ci ƙarfin abu jahal amma abdullahi bin mas'ud al bukhari ya kawo hadisin akan cewa shine wanda ya kashe abu jahal wato ya taho ya karasa shi wa annabnai afra'a barabahu hatta barada waɗannan yaran sun yi tasaransa har dai wato ya zamanto ya suma wa zakara zalika muslim ba'da zalika wanda in ka duba sahihu muslim nan ma zaka gani shi ma al muslim ya kawo hadisin da ke tabbatar da abdullah bin mas'ud shine wanda allazi ajhaza alai wato shine wanda ya karasa Abu Jahal amma yaran nan matasa su ne suka ci karfinsa wannan zaka samu a littafan tarihi kamar al-bidayatu wan nihaya mujallal na uku shafin 288 illa dai daga cikin yaran shi Muawwis bin Afra ya ci gaba da yaƙi ɗin a yaƙin Badar har Allah ya karbi ransa yayi shahada wato yara biyu ɗin ɗaya daga cikin nasu wato shi Muawwis ya fada yaƙin kuma cikin ikon Allah Allah ya karɓi ransa ya yi shahada wanda ya zo a kitabul istiab na ibnu abdul barri yana mujallar na farko shafin 452 kitabul isaba fi tamyiz sahaba na ibn hajar yana mujallar na biyar shafin 189 da at-tabaqatul kubra na ibnu sa'adin mujallar na uku shafin 492 wato abin sha'awa anan shine awfu da mu'awwaz eh, da mu'awwiz aufu da mu'awwiz mu'awwiz shine wanda Allah ya karbi sa a yakin badar amma aufu bai rasu ba uwarsu guda yara ne kanana kamar yadda ma malaman tarihi suke cewa ita matar mahaifiyarsu ana ce mata afra'u bintu ubaid bin sa'laba afra'u sunanta kenan afra'u bintu ubaid bin sa'laba malaman tarihi suna cewa yaranta bakwai suka halarci yakin badar babu mace da ta yi tarihi irinta a ce yaranta guda bakwai dukkansu sun halarci yakin badar yakin farko da aka yi da manzon Allah babban sahabi ya ce kuma wanda ta samu albarka eh, wanda ya zo a littafin tarihi na al-isaba na ibnu hajar mujallar na bakwai shafin 194 yana usdul gaba mujallar na biyu shafi na 356 al-imam nawawi ya ce don haka yakin badar din nan ya samar da darasi gare mu yana sharhin wannan hadisin labarin waɗannan yara waɗanda suka kashe abu jahal وفي هذا الحديث من الفوائد المبادرة إلى الخيرات ilal ila ili. me yake koya mana a zamanin manzon Allah mutane na gaggawa ta neman alkhairi gaggawa suke wajen neman alkhairi da kwaɗayi su cimma wata falala wanda kaga abin da ya kawo har yaran nan a lokacin da shi wannan kafiri yake neman a yi fito na fito sai ga yara matasa sun fito sun da sun fito cikin fili saboda mai suna kwaɗayin su cimma daraja wato mafi ɗaukaka wato su zamto suna kusantar manzon Allah su zamanto sun samu gidan aljanna <clears throat> wannan dalilin yasa suke sha'awar a ce sun fada irin wannan gudun. kuma wannan labari yana nuna mana muhimmancin ka fusata saboda an taba addinin Allah idan an taba addini kar a ga shirunka ya kamata ka nuna fushinka a taba addini a taba manzon Allah to anan bai dace mutum ya kyale ba kaga waɗannan yaran abin da suke gaya ma Abdurrahman bin Auf yaro karami yake cemar. dan ya ce masa me zaka yi sai ya ce i ai an gaya min Muhammadu abu Jihar yana zagin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda yana zagin manzon Allah shi kuma kaga ya fusata ne saboda an taba manzon Allah haka ake so mutum musulmi ya kasance wa fihi annahu yanbaghi Allah yuhtaqara ahadun kuma wannan yana nuna mana cewa kada ka na dan adam wani wurin sai ka tarar da yaro karami yana da imanin da babban mutum bai da shi ga abin da yaran nan suka aikata a fili a yakin badar faƙar ya kunu ba abu man yi tasgarun anil ƙiyami bi amrin akbara min mafin nufusi a haƙa bi zalika al'amri kama jara li hazain gulamai al'imamun nawawi ya ce ana iya samun yaro kare na a kare girmansa amma ya yi abin da babban mutum ba zai irin shi ba Allah ya ƙara musu yarda a don haka sa al'imamun bukhari ya kawo hadisin fassarar wannan aya da muka karanta wato aya ta goma sha tara ta suratul hajji ya kawo hadisin sayyidina ali bin abi talib sayyidina ali da kansa yace ana awwalu man yajsu baina yaday ar-rahman lil khusumati yawm al-qiyamah kaga an gama yakin badar ko to karka dauka al'amari ya wuce la Allah ya ce sai an yi hisabi game da yakin badar yakin badar din ma da aka yi to fa sai an yi hisabi a kansa wato duk inda aka samu jayayya a duniya to sai Allah ya sake sai ya raba gardama sai ya yi hisabi a kai saboda haka sai sai ali ya ce ni ne wanda zan fara gurfana a gaban Allah lokacin da za a yi husuma a ranar tashin kiyama tunda Allah ya ce waɗanda suka yi fito na fito a yakin badar din nan sai an sake raba gardama a tsakaninsu wato ba wai faɗan za su sake bala Allah zai tabbatar da wane ke da gaskiya wane ne makaryaci za a tambayi sayyidina ali me yasa kai yakin badar sai an tambaye shi zai ba da gaskiya ya saboda kare addininka ya Allah hatta kai da kake tafiya jihadi sai an tambaye ka don me ka je jihadi idan gaskiya ne ka ce jihadi ne idan ba gaskiya ba ne a karyata ka Allah shi kare mu da ibn hajar a littafin fathul bari mujallar na takwas shafin 322 ya wannan yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ikhtisamul mu'min wal kafir fil bayan an tashi daga kaburbura a ranar kiyama to za a samu husuma tsakanin musulmi da kafiri wato za a tabbatar ma kafiri bai riko da gaskiya ba a tabbatar wa mumini ya yi riko da gaskiya shine sai ya ce al'ayatu idza nazalat fi sababin fil asbabi la yamtani'u an takuna ammatan fi nadir zalika sababi babu shakka asalin dalilin saukar ayan nan yakin badar ne to amma ba yakin badar kaɗai kadai bane wato har yanzu jayayyar da ake samu a tsakaninmu game da addini wannan jayayyar sai Allah ya raba al'amarinta a ranar tashin kiyama sai Allah ya yi hukunci a kanmu saboda haka ya sa Allah maɗaukaki yake cewa idan kafiri ne to fa akwai tafasasshen ruwan zafi yana jiransa idan aka zuba mar wannan tafasasshen ruwan zafi yusharu ya'ani yuzabu bil hamimi bihi ma fi butunihim ruwan zafi da ke ranar tashin kiyama idan aka zuba makafiri yana narkar da kayan cikinsa waljuludu da fatarsa duk za su salume ya'ani yashwi harruha wa juludaha saƙaf saboda tsananin zafi fatar jikin mutum za ta salube namansa zai dafe kayan cikinsa zai nuna wannan ya zo cikin hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya ce innal hamima la yusabbu ala ru'usihim za a kawo ruwan zafi tafasasshe a zuba kan kafirai Allah ka tsare mu fayan fudul jumjumata wannan ruwan zafin manzon Allah ya ce zai ratsa kashin kai kashin kan mutum wannan ruwan zafin zai ratsa shi hatta ya khlusa ila jawfihi ba wai ta waje ruwan zafin zai zuba ba la idan aka zuba ruwan zafin ta kan mutum to yanda ka san rariya haka kashin kai zai zama wannan ruwan zafin sai ya rarike cikin mutum ya la jawfihi manzon Allah ce fa yasluta ma fi jawfihi sai ya katse duka kayan cikin kafiri hatta ya yamruqa min qadamaihi mutum yana dubawa sai ga kayan cikinsa ya zubo a tsakanin kafafunsa saboda tsabar zafin wannan ruwan wa huwa saharu manzon Allah sai ya ce to wannan shine as-saharu da Allah ya faɗa a cikin Al-Ƙur'ani. alqur'ani summa yu'adu kama kana karka dauka azabar ta kare sai Allah ya maida halitta yadda ta zama a sake maimaita azaba isnadin hadisin yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisi na 3470 yana sahihul jami'i sahihul targhib hadisi na 3679 bayan haka fa Allah madaukake ce akwai karin azaba hmm, walahum maqami'u min hadid wato suna da wasu gudumomi waɗanda Allah ya aje na azaba ga kafirai min hadidin na bakin karfe wato akwai ƙarafa da Allah maɗaukaki ya aje su ya tanada saboda dukan kafirai Allah ka tsare mu me yace kullama aradu an min fiha وذوقوا aradu an كلما أرادوا أن يخرجوا منها Allah madaukake yace duk sa'ilin da suka yi nufin fita daga wuta shi kaga kafirai za su yi kokarin fita daga wuta min gammin saboda bakin ciki uidu fiha za a maida su za su yi kokarin fitan amma ba za su iya ba don ku za a maida su ana ce musu zuku azabal hare ku dandana azabar gobara wannan ya faɗe shi a cikin alkur'ani ya faɗa a suratu sajada ya faɗa a suratu gafir a suratu sajada aya ta 20 Allah madaukake ya cewa amman ladina fasaqu fa ma'awahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukazzibun kaga sai kama da wannan wa amman ladina Allah madaukake ya ce su kuma fasikai fa ma'awahumun naru makomarsu wuta ce kullama aradu an yakhruju minha duk sa'ilin da suka yi nufin za su fita daga wutan u'idu fiha za a mai da su wannan wutar wa qila lahum kuma ana ce musu zuqu azaban nari ku dandana azabar wuta alladhi kuntum bihi tukazzibuna wanda kuka kasance kuna ƙaryata shi kaga anan yace wa zuqu azabal harir ku dandana azabar gobara amma a suratul sajda yace zuku azaban nari ku dandana azabar wuta wanda ya nuna cewa lallai kafirai za su yi ta kokarin su ga cewa sun fita daga wutar amma kuma Allah ba zai ba dama ba a suratu gafir fa Allah ya ce izil aglalu fi anaqihim wa salasil yushabuna fil hamimi sun fin nari yusjarun za a sanya musu ankwa a wuya za a sa musu sarƙoƙi a ɗaure su Allah ya ce za a kai su tafasasshen ruwa sun mafin nari daga nan fa a kai su wuta yuzjaru na kuma fisgassu ake ana babbaka su Allah ka tsare mu a suratu fatir Allah ya ce wa hum yastarikhuna fiha suna kururuwa rabbana akhrijna ya Allah ka fitar da mu daga wannan wutan na'mal salihan in ka mai da mu duniya mun maka alkawari za mu yi aikin kwarai gairar lazi kunna na'mal sabanin wanda muka yi da amma ka ji abin da Allah ke ce musu awalam nu amirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkara ba mu ba ku tsawon rai wanda ya isa mai tunani ya yi tunani ba an baka shekara hamsin, an baka shekara sittin, an baka saba'in, an baka tamanin, yanzu shekaru tamanin ba su isa mai hankali ya yi tunani ba ne Allah ya ce zuƙu fa malil na min nasir ku dandana azaba babu wani mai taimako ga asalimai kaga ya gwada cewar kafirai za su yi kokarin fita ba za su iya ba Allah zai maida su kuma za su yi addu'ar Allah ya sassauta babu sassauci za su yi addu'ar Allah ya dawo da su duniya don su canza aiki <clears throat> nan ma Allah ba zai karba ba amma masu imani fa آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولبعضهم فيها حرير wato kafirai abinda za su tarar kenan a lahira bayan an yi hisabi da za a yi hisabi za a gaya wa kafirai addininsa ba gaskiya ba ne ga makomashi shi ma mumini za a mar hisabi a gaya masa addininsa na kwarai ne ga makomarsa kaga an gaya mana abin da zai samu kafirai bayan an raba gardama a tsakaninsu da muminai Allah ya ce to inna alladhina inna Allah alladhina amanu lalle Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati waɗanda suka yi ayyuka ingantattu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wato Allah yana shigar da su gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinsu yi hallauna fi hamin asawira ana musu kwalliya a gidan aljanna ana ba su munduwa munduwa shine warwaro min zahabin na zinare kaga wannan abin ado ne wanda a zamanin da mutanen da sun yi amfani da shi amma kamar a yanzu yanzu ma akwai waɗanda suna amfani da shi Za ka ga wasu ƙasashen maza ma sukan sa warwaro to wannan yana cikin ado na 'yan aljanna za ka ga 'yan aljanna suna da warwaro munduwa na zinare na zinare a hannuwarsu wa lu'ulu'an ga kuma lu'ulu'u wa fi ha harir sannan tufafinsu a cikin gidan aljanna alharir ne siliki ya faɗa mana wannan ayoyi da dama cikin alkur'ani akan cewa wannan ado ne na aljanna tana yiwa a yanzu kai kana ganin ba abin ado ba ne amma a ga 'yan aljanna wannan abin ado ne sosai misali shi ne, za ka ga abu a nan duniyar ba shi da kima ko kuma bai maka ba amma Allah sai ya daga darajarsa a gidan aljanna misali shine ka ga lalle lalle da ka gani mata na kwabawa suna ado da shi manzon Allah ya ce a gidan aljanna babu abin da ya fi shi kamshi amma ga anan dai wani ma bai son mawarin shi ko amma Allah ya masa albarka a gidan aljanna a aljanna babu turaren da kamshinsa ya kai na lalle saboda haka yasa mai imani bai rabuwa da lalle sai eh, manzon Allah baya rabuwa da lalle saboda mai jinya ga maza mata kuma shine abin ado gare su saboda shi namiji ba zai ado da shi ba dan ah, abin ado ne na kwalliya ga mata su kaɗan su so don haka ba mamaki a gaya maka ga wani nau'in ado na 'yan aljanna kai ka gabe maka ba amma lokaci ne bai yi ba idan lokacin ya yi sai ka yi mamaki wato ko a nan duniya in ka dubiyan yadda ake yayi abin sai ya rikitar da kai yanzu ba da dadewa ba in mutum ya ajiye gemu kusan ya zama abin tsangwama bai fa dade ba yan shekaru kaɗan ne akwai yaran da sun samu saɓani da iyayensu ma saboda sun bar gemu kuje ku aske. yanzu gashi mun juyo wani zamani in kaga kafiri da gemu wani malamin ma bai da irin shi haka gemun fa da da ya raba iyaye da yaya yanzu kuma gashi gemun ya dawo kafirai har mai mai ake sa mai kaga kafiri yana tafiya gemu ya cika dam amma gemun yan wuta ne ko Allah shi kare mu idan bai tuba ba to nan kaga ya nuna cewar yayi ne abinda Allah ya faɗa yayinsa na zuwa wannan yayin a gidan aljanna ne don haka lalle yan aljanna daga cikin nau'in adansu suna samun munduwa na zinari wanda ya zo a suratul ya zo a suratul kahfi aya ta 31 Allah madaukaki ya ce ulaika lahum jannatu ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabaratin muttaki'ina fiha alal ara'iki ko hmm. hasunat eh, yana cewa ni'imar sawabu hasunat murtafaka wato a suratul kafi Allah madaukake ce ulaika lahum jannatu adnin waɗannan mutanen kwarai za su samu gidajen aljanna tajri min tahtihimul anhar waɗanda ƙoramu na gudana karkashin su wato Allah yakan siffanta aljanna da haka saboda ya tabbatar maka ni'imar da take gidan aljanna yuhallawna fiha ana musu kwalliya a cikin aljanna min asawira min zahabin kaga nan kuma a suratul hajji yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wato cewar Allah yana ba ma 'yan aljanna ado da munduwa shine warwaro na zinari wannan babu shakka ya samu eh, wurare da dama a cikin alkur'ani akwai ma a suratu fatir inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa aya ta 32 zuwa 36 summa awrasna alkitaba alladhi nasafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika huwa al-fadlul kabir jannatu adnin yadkhulunaha fiha jannatu adnin yadkhulu yace uh, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha ko min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir kaga nan ma Allah ya tabbatar yuhallawna fiha min asawira min zahabin nan ma Allah ya tabbatar da yan aljanna suna samun munduwa warwaron zinari har ma suna ma Allah godiya wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazana inna rabbana lagafurun shakur alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugu. sai ce walladina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kazalika najzi kull kafur kafirai kuma fa Allah ya ce wutar jahannama ita ce makomarsu ita wannan wuta idan sun shiga ba a karɓar ransu bare su mutu la yuqba alaihim fayamutu wa la yukhaffafu alhun min azabiha kuma ba a sassauta musu azabar in sun shiga wutan kazalika na kulla kafur haka muke saka ma kowane kafiri kaga mun samu wurare kamar uku kenan a cikin alkur'ani da ake cewa warwaran yan aljanna zinari ne to amma akwai wani guri kuma a cikin alkur'ani a suratul insani aya ta 21 sai Allah ya ce warwaron da ake ba ma 'yan aljanna ba ma na zinari ba ne suratul insani aliyahum siyabu sundusin khudurun wa istabraka mai Allah madaukake ya ce gaba wa kullu asawira min fiddatin kaga ba a ce min zahabin ba wannan ayar kuma Allah ya ce an yi ma 'yan aljanna kwalliya da warwaro na azurfa to kaga waɗancan ayoyin an ce warwaron na zinare nan kuma fa an ce warwaro na azurfa ya ce an samu tufka da warwara a Allah babu tufka da warwara ai alqur'ani ya gaya mana wa min dunihi ma jannatani ai aljanna guda biyu ne ya zo cikin hadisin manzon Allah akwai aljannar zinare akwai aljannar azurfa saboda haka yasa in aka yi maganar ana ma yan aljanna ado a basu warwaron zinare waɗanda suka samu aljanna ƙirar zinari kenan idan aka ce ana musu ado da warwaro na azurfa waɗanda suka samu aljanna ƙirar azurfa kenan saboda ita aljanna ba ƙira guda bace Allah ka ba mu duka wato nau'ukan ni'imar da ka shirya a cikinta don haka yasa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabbai suna yin irin wannan ado zaka ga mata suna amfani da warwaro munduwa irin na zinari da azurfa a zamanin manzon Allah amma gashi yanzu ba shi da yawa ba za a ce babun ba amma la shakka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zamanin manzon Allah zaka ga mace takan sanya warwaro na zinari dan akwai mahadisai da aka samu in kana duba littafin fiqh kamar wajen babin zakka wanda a dalilin haka yasa aka ce ya kamata idan mace tana ado da zinari ta fitar masa da zakka da farko akwai hadisin Abdullah bin Amr wata mace an ce ita ce asma'u bintu yazid bin sakan Allah ya kara mace yarda ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatullah da ta zo ga annabi tana rike da yarta mace wa fi yadi ibnatiha miskatani min zahabin ita yarinyar ya zama a hannunta akwai warwaran zinare guda biyu wanda kaga ya nuna a zamanin manzon Allah mata na irin wannan adon a hannunta akwai warwaron zinare guda biyu ya'ani al'aswira don haka a zamanin annabi mata sukan yi ado da warwaro sukan yi ado da sarka a kafafunsu hatta matar manzon Allah tana sanya sarka a kafanta sarka mace ta sanya sarka a kafanta wannan ba sabon abu bane tun zamanin manzon Allah ana yi ya'ani almiska takunu min az-zahab aw al suna kiran shi al-khalafil al shine sarka da ake sawa a kafa mata suna ado da shi a lokacin da ita wannan matar ta zo asma'u bintu yazid da yarta ga yar tana sanye da warwaran zinari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata tambaya a tuwatsi na zakata haza shin kina fidda zakar wannan warwaran kuwa Tace ce la sai manzo Allah ya ce ay surraki an yusawwiraki Allahi Allahu bihi ma yawmal qiyamati siwarain min narin ko kina so ko kina ganin zaki ji dadi a ce a ranar tashin kiyama Allah ya kawo miki warwaro na wuta guda biyu a baki kisa a hannuwanki a tsayuwan hisabi kina son haka da jin haka fa ma sai ta kama warwaran gaba ɗaya ta jefar da su eh, kaga masu imani in aka ce ta jefar ba ta ba bukatar sa amma zinari ne ta jefar da shi saboda me saboda ga wani laifi da ta yi a dalilin sa wannan hadisin ya zo cikin sunan abi dawud yana kitabuz zakati babul kanzi ma huwa yana sunan tirmizi kitabu zakati babu ma jaa fi zakatil huliyyi lafazin al-imam tirmizi wasu mata biyu ne suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi aydihima suwaran min zahabin waɗannan mata guda biyu a hannuwansu akwai warwaran zinari sai manzo Allah ya musu tambaya atu atu addiya zakatahu shin kuna ba da zakar wannan warwaran kala tala sai waɗannan mata biyun suka ce ba ma bayarwa faƙala lahu ma rasulullah sai manzon Allah ya ce atuhibbani an yusawwirakum Allahu bi suwarain min narin shin ko kuna son Allah ya maida muku madadin su a filin hisabi a kawo warwaro na wuta a baku ku sanya a hannuwanku ƙala ta'ala suka ce ba masu sai manzon Allah ya ce fa'addiya zakatahu dan haka ku ba da zakkan wannan warwaran da kuke kwalliya da shi hadisin yana sunan nasa'i yana kitabu zakati babu zakatil huliyyi a riwaya ta alimamun nasa'i fakala'at huma waɗannan mata biyun da suka ji haka sai suka kwaɗe warwaron fa'alƙat huma ila rasulillah suka jefa wa manzon Allah faƙalat sai ɗaya daga ciki ta ce huma lillahi wali rasulihi dukkansu mun ba mu Allah da manzonsa wato mun yi sadaka da su maimakon mu aje su a dalilinsu mu samu azabar Allah kaga sadaka ma suka yi da wannan warwaran hadisin yana riwaya ta Ahmad bin Hanbal akwai malaman da suka inganta wannan hadisi kamar ibn qattan wanda um, yana yana nasbur raya in ka dubi littafin nasbur raya mujallar nabi shafin 440 malamin yayi bayanin wasu malamai da su inganta wannan hadisin kuma daga cikin malamai akwai bin baz wanda shi ma ya inganta shi akwai ibn hajar akwai muhammad nasiruddin al-albani don haka za ka ganshi a sahihu sunan abi daud hadisi na 1563 da kuma irwa ulgalin mutalla na uku shafin 296 to kaga idan ya tabbata wannan hadisin ya inganta mace ba ta da hujjar da zai sa ta ki fitar da zakkan zinarin da take ado da shi saboda kaga hadisin yanda zo da bayani karara waɗannan matan saboda ma azabar da annabi ya gaya musu saboda sun ki hidda zakka suka ce kai mun duwar kanta mun ba wa Allah da su mun yi sadaka ba ma bukata don haka Hud, wato fitar da zakka mazinari da mace ke kwalliya da shi shi yafi dacewa a kan rashin fidda zakka babu shakka akwai malaman da suke ganin babu zakka ga waɗannan zinari da mata ke kwalliya da su suna cikin malaman da ke ganin waɗannan hadisan suna da rauni amma hakika akwai malaman da sun inganta kuma don mutum ya zamanto ya kubuta daga hadari na sabanin fahimta fitar da zakkan shi ya fi dacewa wanda shine abin da yake zama hujja wato na wajibcin zakka dangane da da zinare wanda mata suke ajewa saboda kwalliya karanta mana aya guda mai Allah mu ke ce إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط ce su ‘yan aljanna, Allah ya shiryar da su sun iya riƙe kyakkyawar magana wahudu ila siratul hamid kuma Allah ya shiryar da su sun iya riƙe tafarkin Allah abin godiya wato shirya biyu kenan suka samu a nan duniya wannan shirya ta duniya ita ce take zama shiriya gare ka a lahira wannan wajibi ne musan da haka idan ka shiryo a duniya to za ka samu wannan shiriya a lahira shi ne abin da ayyana take nuna mana wanda ya nuna a yanzu ka zaɓa makanka wa'azi na gaskiya shi ne abin da Allah ya ce ‘yan aljanna da kaga sun shiga aljanna sun Allah ne ya shiryar da su har suka iya gane kyakkyawar magana suka rike ta dalilin rike wannan kyakkyawar magana sai ga su a gidan aljanna kaga kenan dalilin riƙo da kalmar shahada hudu ila tayyib min alqawli wa hudu ila siratil hamid ita shiriya da kake gani malamai sun yi magana suka ce a cikin alkur'ani Allah ya yi magana akan shiriya guda hudu ne shiriya guda hudu ce wanda ya zo cikin bayanin ibn al-qayyim al-jawziya a littafin sa bada'i'ul fawaid yana mujallal nabi shafin 271 al-hidayatu arba'atu anwa'in ita shiriya iri hudu ce kuma a littafin jiza'ul albab eh, al-imam safarini yayi kokarin sharhin bayanin ibn al-qayyim al-jawziya da yayi a littafin bada'i'ul fawaid akan cewa shiriya iri hudu ce da kuma bayanin al-imam abdullahi bin umar al-baydawi wanda ya rasu a hijira ta 685 shekaransa 756 da mutuwa a yau Allah ya ji kanshi al-Imam yana cikin manyan masana waɗanda sun rubuta alkur'ani waɗanda sun yi hidima ta wajen tauhidi masanin alkur'ani ne shi ma ya faɗi haka Ibn al-Qayyim Jawziya zo shi ma ya faɗi haka to shine sai yayi sharhi akan waɗannan nau'ukan shiriya guda hudu da Allah ya magana su a cikin alkur'ani na ɗaya alhidayatul amma almustaraka a cikin alkur'ani idan Allah ya magana a kan shari'a yana ishara ne wato ga ainihin ilhama da ke makowace dabba duk wata dabba da Allah ya halicce ta Allah ya tsara ta to sai Allah matsaukaki ya sanya mata yanda za ta rayu wannan ilimin da Allah ya bata ana kiransa shari'a wanda Allah ya yi magana a kansa a cikin alkur'ani shine amsar da annabi Musa yake ga mu Fir'auna lokacin da Fir'auna yake tambayan sa waye Allah waye abin bautanka sai annabi Musa ya ce allazi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada Allah shine wanda ya ba ma kowace halitta tsarin halittanta sannan ya shiryar da ita tana bin wannan tsari saboda haka zaka ga dan adam tsarin rayuwarsa na mutane ne zaka ga akuya tsarin rayuwarta irin na akuyoyi ne zaka ga tsuntsu tsarin rayuwarsa irin na tsuntsaye ne ba zai yiwu kana dan adam da koma tsarin rayuwar dabba ba wato kowace dabba Allah ya tsara rayuwarta kuma akan wannan tsari take tafiya wannan shine ake nufi da shiriya kaga kenan tana shiryuwa akan tsarin da Allah ya dora ta a aqwa kullu shay'in suratuhu allati la yashtabihu fiha bighayrihi wa ba kulla ubuwin shaklahu wa hay'atahu Allah ya maka tsari da ya baka hannuwa sai yayi iya tsayin hannu ya baka yatsu yayi iyakar tsayin yatsun ya baka idanu yayi iyakar girman idanunka ya baka kunnuwa yayi iyakar girman kunnuwanka ya baka tsayi yayi maka iyaka Allah bai bar mu mu ta tsayi ba da duniyar bata zauni gare mu ba wato komi sai Allah ya aje mai kima kuma halittar kaɗin sai tana tafiya a kan wannan tsari wannan shi ake nufi da alhidaya almushtaraka bainal khalqi kullihim shiriya ce da Allah ya haɗa halittu gaba daya kowace halitta da Allah ya yi ta sai ya dora ta akan tsarin da ya mata kuma wannan halittar ba ta rabuwa da wannan tsarin wanda wannan yana daga cikin dalilai da ke tabbatarwa mai hankali akwai Allah tabaraka wa ta'ala saboda kowace halitta tsarin ta take bi yanda Allah ya tsara mata nan ko bata canza ba shiriya ta biyu wanda zaka iya samun ta a cikin alqur'ani wato ita ce hidayatul bayani wad dalala wat ta'rif wannan shiriya din ita ce na sanar da dan adam na ganar da mutum gaskiya dan adam da Allah ya yi shi sai ya sanya mar basira ya sa mar fahimta yanda Allah ya sa min fahimta ya sa maka fahimta saboda haka yasa akwai hisabi to sai ya zuba mu akan duniya sai aka koro masu wa'azi iri-iri da fari da baki da kafiri da musulmi kowa na faɗin abin da ya ga dama amma hankalin da Allah ya baka da shi zaka gane gaskiya wannan shi ake nufi da hidayatul bayan hidayatul bayan wa hidayatul dalala wa ta'rif wannan hidayar ita ce Allah yake magana akanta kanta a suratul hajji wa hudu ila tayyib min alqawli su yan aljanna Allah ya shirye su sun iya gane maganar gaskiya sun iya gane wa'azin gaskiya suka yi aiki da shi sai suka shiga aljanna saboda haka yasa Allah ya ce wa hudu ila siratul hamid wannan shine Allah yake misali da yahud eh, samudawa wa amma samudu hadainahum samudawa mun yi kokarin shiryar da su amma me suka yi fasta fastahabbul ama alal huda sai suka so makanta akan shiriya da gangan kenan idan mutum ya bace da gangan ya bace ba za ka taba cewa baka gane gaskiya ba a rayuwarka la zuciya ta san daidai saboda haka Allah madaukaki ya baka damar riko da gaskiyan idan ka ji ta don duk dan aljanna yayi riko da gaskiya kafin ya samu shiganta sai na uku ita ce hidayatut tawfiqi ko da kaga gaskiyar ba za ka iya binta ba sai idan Allah ya datar da kai to wannan dace na Allah kuma ilhama ce dama can Allah ta baraka wata'ala ya riga ya ware waɗanda za su shiga aljanna idan har kana son gaskiya Allah ya datar da kai to sai ka zan kana cikinsu. su saboda yi sa a cikin alkur'ani ka ji Allah yana cewa yudillu man sha'u wa hadi man ya yasha'u Allah yana batar da wanda ya ga dama ya shiryar da wanda ya ga dama ai shiryar a fili take amma ko da ka ga shiriyar ga gaskiya gaskiya ce amma baka iya rikonta sai Allah ya ga dama zaka ga mutum ya san gaskiya amma wallahi sai ya kasa binta saboda me saboda Allah bai nufin shiriya gare shi ba don haka yasa duk sa'ilin da annabi zai yi hudu ba sai ya ce man yahdillahu fala mudilla lahu wanda Allah ya shirye shi babu mai batar da shi wa man yudlilillahu fala hadiya lahu kuma wanda Allah ya batar da shi to babu mai shiryar da shi kuma Allah yake ce ma annabi yace duk irin wa'azinka ya kai Muhammad in ta Haris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil koda kana kwadayin su shiryu idan Allah bai yi nufin shiryar da bawa ba wallahi wa'azinka ba zai sa ya gane ba Allah ka tsare mu sai na hudu wanda shine gayatu hadhihi alhidayah wa hiya alhidayatu ila aljanna idan ka ji Allah yayi maganar shiriya a cikin alqur'ani to yana maganar shiriya da take kai mutum gidan aljanna in ma ta kai mutum wuta in ma ta kai shi aljanna kowace ana kiranta shari'a kaga anan sai ya ce mana wahudu ila siratil hamid an shiryar da su zuwa ga tafarki da yake kai su ga Allah wanda ya cancanta a gode masa a wata ayar fa kamar misali a ranar tashin kiyama Allah ke cewa innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im waɗanda suka yi imani da ayyuka ingantattu Allah shi ya shiryar da su ta dalilin imaninsu sai ga su a gidajen aljanna saboda haka da suka shiga aljanna suke cewa alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu har muka iso nan in ba dan Allah ya datar da mu ba kokarin gane gaskiyar mu ba za ta cece mu ba wato don haka ko da kana abu kana yi ka yi ƙoƙari ka haɗa shi da addu'a Allah ya sa ka dace wato da rahamar Allah ka dace da shiryarsa su ma kafirai <clears throat> haka Allah ya ba da labarin su yana cewa ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah sai Allah ya ce fahaduhum ila siratil jahim kaga alhidaya tana zama imma ila aljannati aw ila nari shiriya guda biyu ce in mutum ya kama shiriya ta kwarai ta kai shi gidan aljanna Allah ka samu mu dace da wannan in mutum bai rike ta kwarai ba to shiriya za ta kai shi ne ga wuta Allah shi kare mu Allah tabaraka wata'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗansa daidai kuma Allah ya gafarta mana kurakurai mutane suna da bukatu suna neman addu'a muna roƙon Allah tabaraka wata'ala cikin wannan ibada da muke yi Allah ka karɓa mana addu'o'i da muke Allah ka biya mana bukatun Allah ka kawar mana da kowace fitina da bala'i Allah ka tabbatar da mu akan sunnar annabinka Allah subhanahu wata'ala ka gafarta mu gabata Allah ka yi albarka mu zuriyar mu Allah madaukaki ka hada mu baki daya gidan aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك Allahumma barik اللهم Muhammad على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك